والله بحب زياني أدخل مو بسا والله بحب زياني أدخل مو بسا شوال بحب صادو قرى بحب زيانو والله بحب زيانو شوال بحب صادو قرى بحب زياني أدخل مو بسا ربنا كيف لبس فرمائش لکھا لا إله الا الله اللہ میں گیا مفہوم والا میں نے اللہ محبوب زیان لا إله الا اللہ بلو ہوا رکھے لا إله الا اللہ محبوب زیان یا تو نے وہ پسا لا إله الا اللہ محمد رسول اللہ والله يتم المول بكيا ورجع جديد إذا كانوا بيجوا بيجوا ورجع جديد ورحمة الله بركة جديد يتم بركة جديد la ilaha illallah bari ka gani wallahi ko ka ba ya kamata mutane su dauko kara ko kai an kama da kace Allah ya da da Allah ya dawo da hankalin mai tafiya Allah ya dawo da hankalin mai tafiya la ilaha illallah mulmul ka zo kana ce da ko ba za ka iya ba eh Allah ya dawo da gaba ba za a taka alƙalin mota shi yaro nan da zuwa gida ba da shi ke da ya fi jaba ban yana gidan na fafa ya fi jaba ban yana ban yana gidan na kuma sai gidan maka ne ba da sai wuri ciki ko da miyan din sa ko da abin da yana mai ha ko ko ne ko ga yau ban san gidan ke koma

Mustapha ta shago askana kuka askana kuka Mustapha kasa askana kuka Mustapha askana kuka Mustapha ya ri hannu ya saki da fafa da hota bai wasu Allah kaga da barbar barba kana bakin ciki wannan kila yau ba da barba ka wallahi duk wannan yanka ba da ka kasa ka kasa wannan wallahi na zai da rana gaida komai ta ce na gani a nasu kawai karba in yi gaba eh? eh? ya ina ganin yau musafa fa na da Allah ya tsari ina ina da wani labarin aiki gama ya gama hoje amma na tsara boka boka ce ka ji sai Allah kai boka kai boka ce ka sai Allah kai boka kauce an mu Allah kai mai da ba ba wallahi wallahi ba ta kawai to ai shi ne ai ne na sa an wahala ala an gaci muna sa ai wani sai a raba ba to duk zai wuri nan ta a sa ba su lokaci ba ba biyar su lokaci lamara wai shafuwan aure mutum ka la ilaha illallah wai ba san yaki ne babu shafuwan aure mutum

da duka gidan nan allah shehu na lami za a karo na uku da ta ka zo da da shari'a ka zo da da دمبنا فتاي تساسا سكانة شوافة وطولة وطولة وطولة بهير محمد زيان إذا بطي تسابا قبانا أصابنا وطا نعمل الله أصابنا وطا مبورا من أنا أبا يصلى إشاي ستافاني محمد زيان نعمل الله شافوا أولوكا بروفيسا كاوالي والله بروفيسا كاوالي مكانية لغة أبو جبل wakati majumani nisikia si afuwa eh saya sakashi masu waya da Allah suka ce mana masu waya masu waya da daukar hutu da wayar abin nan kada kashe mana kai ka ba hawa zayyanu la ilaha illallah wa rasuluhu wallahi sai يلا روض يتباهوا لا إله إلا الله محمد رسول الله شافوا بطولة فلاح من

لا اله الا الله تدري يا هذا مبتنا يا هذا مبتنا في الجي بي سي غاهر بلا لا انا بابا ده ابو لا بلا لا بابا ده تلي كده ولا ابو ما تجن ذا اي اي شو هو ده بتولي يا سما بندر ماتا yana ta wurin mata sha gaba da ture yana wurin mata ya ta da ne kula uban na kai la ilaha illallah muhammadu rasulullah mai sha gaba da ture na gurgun da hajjar sai ya ga jami'a la ilaha wa la ilaha bishi bishi ga da ku ku da ku ba ki sare ba ga sayaru ki sa ka ku ba ki sare ba ga sayaru ki sa ka ku ba ki sare la ilaha illallah wa rasulullah ya rabbana ka da bana ka la ilaha ah ko

wallahi sai ta wari wallahi sai ta wari na fara alamu da hagu tare da maka ciya anya ba za a ce gudun ruwa sa ruwa da wuri a la ilaha illallah wai Allah da rada ya Allah ba hagu sai yaro wallahi wallahi ba hagu sai yaro ba hagu sai yaro wallahi ba hagu sai yaro da ba ta ture la ilaha illallah wa rasulullah muna nan ya samu ya samu wallahi ba ku biyar sabar wallahi Allah ku rahu mana da yau ana turai ana turai yau wallahi ana turai yau ana turai abu da gudu wai Allah la ilaha illallah abu da gudu ka ku rahu ka wai wallahi dai shagon da bature ya gaji shagon da bature ya gaji wallahi wallahi ya gwada bature ya gaji ba zai sha muku kai fita kai ya fita lokacin kai ka dace fita da muku wala haula wala quwwata wala haula wala quwwata illa billah la ilaha illa allah ka karama ne ka karama a bari shagon to sakamakon sani ya rubuta ce karama a bari shagon sani ya rubuta ba ke